أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بسم الله ina fara karatu da sunan Allah Ar-Rahman mai kyauta a duniya Ar-Rahim mai jin kan mu'mini a lahira sallallahu Allah shi da tsira ala sayyidina bisa muhammadu. mashayihu wa alihi da iyalan shi wa da abokan shi wa sallama ya amintar da shi taslima wa. alhamdulillahi alladhi la yansa zakara man sha'a wa man sha'a ansa wa la yafutu kullu shay'in innahu wa la qada'ahu tabaraka ismuhu salatu wa ala nabiyyi wa fi an laqada bihi wani nisyanun ma'a wa alihi wa sahbihi wa man tala ma salami martaka ila al-ula wa ma farqasin bidal mawdu nazo masail ilimin al-furu'i fi ba. بابين قضاء فائتة وسائر to godiya ta tabbata lillahi ga Allah wanda ba manci komi zakara ya tunatar da man sha wanda ya ga damar tunatar da shi ya mantar da wanda ya ga damar da shi wala ya futu kullu shay'in kowane wala ya futu bai kuce ilmu sanin Allah na'am wala qada'ahu bai kuce hukuncin Allah ismuhu sunan Allah tabaraka ai ta kasar khairu alheran shi sun yawaitu Salatu tsirin shi ta tabbata ala nabi bisa annabi rufi'a wato ala nabi bisa wani annabi sai aka bashi sifa wato sifa ita ce rufi'a annabi la hada wanda aka dauke mana kurakurai ta dalilin shi wani siyanu aka dauke mana ainihin mantuwa ma'a tare albarkacin shi an dauke mana wai abinda muka aikata mm. cikin mantuwa da kuskure Allah baya kama mu da shi wa alihi sira da aminci su tafi ga yala nabi muhammadu wa da abokan shi wa mantala da wanda suka bi shi ma'assalam tare da aminci martaka matuƙar shi annabin yawo hawa ilal ula zuwa ga daukake daukake wa ba'adu bayan basmala fal qasdu abin nufi mawdu'i da wannan mawdu'i karantawa shine ake ce mawdu'i misali abin da kuka sa gaba za ku yi yawwa nazmu waƙewar matsalola na ilimin furu'i abin da ke ce mai ilimin furu'i shine ilimin fiqh kuma asalin ilimi da kun san tauhidi shi ne ke ce mishi usulul dini ko usulul fiqh ko to furu'i shine wannan shi ilimin babain ai wannan furu'an nan da kake magana akan me zaka yi ta waka nan yace eh zan yi ta ne fi ilimin babain ne a cikin sanin babi biyu biyan bararan sallah da biyan sallah kano. alhali ita wannan waka din mai cewa na ga mai duba a cikinta. ta shi wannan na nayi mishi suna bau mai sallah Allah cikin dogara yana kunshe da biyan abin da kuce da kuma ilimin rafkanuwa wa as'alul ilaha ina roƙon Allah fata halbabi budun kofa wa naf'una wa naf'ana wa naf'ana ina roƙon Allah an fara da mu zal kitabi a a wa naf'ana ai durran dan hali ne daga nadin yawa naf'ana ubangiji muna roƙon shi an fara da mu dukkan mu da wannan littafi Alababul awwal babi kenan na farko ya a cikin biyan bararren salloli ka ba wa hafiya kamsin min masaili illa na jahi sa'ilin masaili ka ba i ma la hawadiri wa kaifa ya bara allazi la ya mutu wa rabbaka zakka fil mukhtasiri na zamtu alil qada'uha biyan sallah ya tabbata fil khamsi min masail a matsalola biyar yana na jayin sallah zuwa biyan bukatar mai tambaya da wani mai tambaya din biyan sallah za mu bayani akan biyan sallah tarattum hawadiri jigiranta hawadir asali babu hawalir hadira ta ne yi mana ai ba sallah ku bar taba haɗuwa da lokacin ta ba da da suke a kai shi ɗakin da ka gane to amma ya zo da shi jam'i domin saboda halin waka yawwa hadira ta yi kamar azhar ba a yi ta ba la'asar ta shiga ita ce su ne hadira ta yi magariba ba a yi ta ba har isha ita shiga su ne hadira ta yi mm. wafi fawa'iti kuma zai yi bayani wannan babi a cikin fawa'itai wadda ta dace yawwa da kanta ita fa'ita din mm. wa fi yasiri menene fa'ita abin da ake cewa fa'ita sallar da lokacin ta ya riga ya fita kamar su bahin da bayi ba rana ta fito sunan ta fa'ita idan suna da yawa fawa'it azhar ko asar duk wanda rana ta fada ba ita ba ta zama fa'ita magariba da isha in fitar ya fito ba ita ba ta zama fa'ita to shi ake ne wa siri ha. kuma wannan babi zai yi bayani a cikin yasirul fawa'iti ka san abin da ake ce mai sirla fawaiti sallah ɗaya wadda lokacin ta ya fita zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu su ne fawait ya sirla ke nan. Ma'al hawadiri. in ta haɗu da hawadar ko hagara ta yi kenan kaga dai ya maimaita maka jam'i amma bisa wani dai hali ya kan wa kaifa lalli a a a kaifa kawai wa kaifa kuma wannan babu zai yi bayani kaifa a yadda allazi la yadri hmm. wanda bai san adadin ma alaihi min salawati abin adadin abin da ke kan shi na la bai fara uzai kubuta murtibat hmm. an jeranta ta fil muhtasar a cikin muhtasar kazaka kamar tabtuha shine kamar da ni na jeranta ta nazamtuha na waƙe ta domin haddace ta yau da kuma lura wato sa lura hmm. shine tabbasu <laughs> almas'alatul ula matsala farko fi hukumin ha? cikin hukuncin biyan sallah wa wajibun fawran alal mawsusi qara'u ma fata bila takasisi waqatun wala sa'un alal mashhuri binawu ma fata bil maqduri taqiqan aw zannan shakkal istan la wahama aw tazwizahu bil aql qad wa lan yajuz ta'khiruhu liman qad wa lam yajuz ta'khiruhu liman qad ala jami'iha wa in yakun ra'ata bi wus'ihi wa yati bil mutarabbish شبهه وركعتين الفجر وينقضى يومين كل يوم فارق تفريدا وشوما لهم تمجد قضاء almas'alatul ula matsala kenan ta farko a cikin hukuncin biyan sallah qada ma fata yawwa biyan abin da ya kuce wa mai sallah ta kasisi wakatin a ba fada bila ta kasisi wakatin bila ta kasisi wakatin bila ta kasisi wakatin bila ta kasisi wakatin ba tare da keɓance lokaci ba muna gine da ba tare da keɓance lokaci ba ka san yin nafila lokacin fitowar rana da lokacin fadawa ta menene hukuncin shi haramun da lokacin da lokaci ya fita kamar yanzu misali wanda bai yi su bahi ba har ga kuma rana ta fito to na fila da ra'ayi ta wanda har rana ta fada bai yi azar ba bai yi la'asar ba ya ce akwai wata nafila da zai kafin azar kuta bayan azar hakanan wanda alfijir ya riga ya fito bai magarba bai isha'i ba akwai yiwuwan ya waɗansu na filoli da da can ya saba to shi ne abin da ne to shi ne bila ta kasi saukatan hakanan kuma lokuta na karhanci bayan alfidar kafin fitowar rana da bayan fitowar rana kafin ta faifaye kaga wani kaga don makaruhi ne da bayan sallar da asar da sauran duk wuraren da ake cewa a nafila makaruhi ne to in ana bin mutum kala'in sallah bai kiyaye wannan wani lokaci za ka biya kala'in sallah za ka biya sallar da ake ka da lokacin haramci da lokacin karanci duk ɗaya ne hmm. shine ma'ana kaza wa ha wato kaza ma fata bila taksisi waqatin hmm. kuma wala sahu hmm. ba sai ka bata da rafkan ba ko da yaya ka bata yau za ka biya sallah allah mashahuri ka zancen da shike mashahuri yin haka fa wajibi ne da sauri abin da ke ne da fawar za ka yi kafa zancen ka ce wallan mai da safiru halin man kadar ala ne shine ai fasarwa tofawar eh. abin nufi da katin na salar da ake bin ka karka daga kafa maza ka yi ta mm, alal mansusi da zancen da ke kan nasi to ai da ka ce a biya sallah malam baka gaya mana irin yadda ake biya sallah baka ce eh bina gargwadon makar fata abin da ya kuce wa mai sallah din abin nufi kamar da mai ahlari an ya shi ke ta in kana hadariyatan hadariyatan ko in kana safariyatan kaza ha safariyatan ko sawa'un kana hilna kaza ya fi hadarin aw to abin da ake nufi kenan mutum zai biya sallah bina mai makarfa ta ko hmm. gwargwadon yadda ta kuce mishi yawwa idan halin tafiya ne ko da shi yana zama ne a halin tafiya zai biya ta idan ta kuce mishi a halin zama to ko da yana a tafiya ne a halin haka zai biya ta hmm. shine ma'ana bina mai makarfa ta mu je istanadu a'a fil maqdur mana sannan kuma zai yi ta ne gwargwadon ikon shi abin nufi zan ta kuce kana iya sallar ka ka'imar raki raki'an sajidan yau ciwo ya kama ka ko tsufa a kwance kake iyawa to dole ka biya kamar yawa wannan kwance ba za a tashi ba mm. ko ba gani ba <laughs> in kuma sallar ka bata kana kwance ne don wani dalili to sadaka tana kuma kana iya sallar kai ka'imar raki an sajidan za ka iya miƙewa tsaye kai komi to da Allah ka yi ta a haka shi ake nufi istinad to mai wannan hali rama ya dogara da haƙiƙa tabbas na san na ba sallah to in tabbas ya san ya ba sallah me ya rage mishi yanzu to kaji abin da ake nufi ko kuma zanna ya dogara da Sanni? in aka sa tunanin shi uku biyu na da gaskiya wato ɗaya biyu da tabbaci to kaga zai dogara da wannan ya biya sallah ko kuma shakku wa shakkan ne ka daina cewa shakkan wa shakkan da, adafi ne akan wancan to kaga ya dogara da shi a wajen shakku in an kasa biyu in an kasa tunanin shi biyu to kowane ɗaya na da nashi nauyi to shi ne ake ce mu shakku na wahaman in bai dogara da wahamu hmm. ka kasa nan ka uku ɗaya ne ke da daidai biyu ba su a daidai hmm. to ba a dogara da wannan ayayi. ko kuma wai shi da hankali yawa kadai mm. ko mm. misali da mutum bai dogara da halattawa hankali mm. so da in baka manta ba ai shi wani cewa wallahu wala, yubudu bil uquli bal qurbu bi sharri ko bai yiwuwa mutum ya bara da ka ya bauta ma Allah da abin da shi ke so irin kamar yadda 'yan shi'a da 'yan faila ke su za su tsara ibada su za su ba ta falala su ta karya su jawo hadisan karya da falsafa kawai don su gyara maɓannin su gurin zama su jawo aya su lankwasa ta wawa ya ɗauka abin suka faɗa daidai ne don su shawo mu to wannan ba shi ne ake ce muhabu to ba a dogara da muhabu ba binan wato ta jaru da hibbil akali yau mutum ya halatta ma kan shi gyaran sallah a hankalce to ba a haka nan kamar ya mutum ya yi da hankali misali abin da ake nufi da mutum kar ya yi da hankali hmm. kowa ya san ba kowa ne ne zai gama kurci har ya zama babba bai taɓa fashin sallah hmm. wani lokaci ana tare da abokin sallah abokai sallah za ta kama ba a yi ba a ce sai mun je gida kan aje gida wani al'amarin ya shigo hmm. haka haka dai irin yadda dai ka dai san mai kurciya ba ya rago da yan abubuwa to wata rana kawai dan ka ga matashi na sai ka ci kaga mu ba kuma tukunan abin da fayar da ke kaga ana sallah fa su sa ta wasan su to mu fa da fa ka muke kai ya kamata in biya sallah na sani ma na ba sallah haka a mm. to ba a wannan mm. mm. wannan ya ji ta'khirwa jinkiri da sallar qara'i ba ya halatta wato bai halatta ba liman qadara ala jami'a ga wanda ya samu iko akan dukkan sallah duk wanda ke da ikon ba da sallah duka to ya halatta in ya tuna ana bin shi jinkirin ta ba wa in yakun dara idan ko cuta ya tabbata a ta bi ihi ya zo da iyawar shi wa ya ti bil wuti ya zo da wuturi, bi shafa'ihi da shafa'in shi raka'ati il fajr ya zo kuma da raka'ata da fitr to abin da zai kenan abin nufi alrama duk wanda ake bin shi sallah kullum inda ana bin ka sallah to bai halatta kai kowace nafila sai dai kafin ka kwanta bacci ya da ta kai shafa'i da wuturi. in ka farka da su bayi kafin ka tafi su bayi ya halatta kai raka da fitri in hantsi yi akwai idi ya halatta kai in akwai kusufi ko istisqai ya halatta kai su kada ya halatta mu ne abin nufi wa in qada yawmayn wa in qada salata yawmayn wal kalamu ala hasbi mudhafi wa in qada salata yawmayn idan ya biya sallar kwana biyu kullum kowace rana yana biyan sallar kwana biyu sallar kwana biyu sallar nawa kenan to bayan ta faralin shi na yau kullum yana iya samun lokacin da zai yi sallah goma to ji gaji farka tafariɗan eh, to ya rabu da sakaci to da shi'umcin zargi duk mai wannan to ya rabu da sakaci to da shi'umcin zargi wai baya da zargi a babin shari'a asaniyatu yawa matsala ta biyu tartibul hawa hadaratayn jiran ta halarai biyu kamar azab da asar ba riga an yi su ba magariba ba a yi ta buga shi a ta shi to suna ke ce mahalarai wajibin sharɗan alaman kan zakar tartibuhu hadiratan in kadar fil bar'i wal asna'i bil mu'tamadi man nakasahu lil abadi law jahilan ma'zuru fil waqti wa zalama shuhur sharɗin yafti yan tafi waqti fa tu bi yufti to mu ji malam tartibuhu ta tawo balagagge hadiratan haliran sallola inda ya samu iko bilbala'i a cikin farko wanda ake ce mai mm. filbada cikin farko mm. kamar ya fara al'asar kenan ko ruku'i bai wasu tana da bai a zahar ba mm. ka lura ko kuma ya fara isha'i kenan bai yi koraka raka ɗaya ba sai tana bai yi magarba ba to ya za a yi wannan to dole sai ya yanke ka lura wajibi wal asnai ko kuma ya kula raka ɗaya ya kula raka daya a la'asar kawai to sai tana da ai bai mm. wannan raka daya ta al'asar din ya hada ta da ta biyu ta zama me nafila ta zama nafila ko sai kuma yi azhar sannan ya zo iya wannan al'asar. haka nan isha'i yi raka daya sannan yana da a kai ma bai yi magariba ba to ya zo da wannan raka da ta biyu sai ta koma nafila yau sai salami to shine abin da ake ne bil bada'i kafin ya kula raka'a wal asna'i ya kula raka ɗaya to sai tana to sai ya zo da ta biyu daga nan sai yanke to sai ya yi waccan da aka baro ba filmu ta cikin zancen da aka dogara shi a cikin zantukan malamai to yin haka fa wajibi ne to kuma sharɗi abin da ake nufi da sharɗi ya laraba in an saba ta ɓaci duk mutumin da ya yi la'asar sannan kuma ya yi za ba tare da lokacin sai ya fita ba mm. kamar kafin rana ta fada kawai sai da kai la'asar sannan kai azan da gangan to sallah ta ɓaci sha alfitar bai fito ba kawai sai ka fara isha'i da gangan sannan kuma kai magarba to sallah ka bata ba wajibi sai an yi magarba ake yi isha'i wajibi sai an yi azhar ake yi la'asar to man na kasa wanda ya canza wannan hukuncin da muka faɗa yuri zai sake sallah da abada har abada ka lura har zuwa ga abada duk mutumin da ya yi isha'i sannan ya zo ya yi magarba daga baya to sai ya sake wannan isha'i din mutumin ne ya la'asar daga baya ya zo ya asar to sai ya sake wannan la'asar to shine iduman na kansa hulal abadi to mala gila a yi ba sani ba ko na wajen hilan to kaji mala ya ce ko da mutum bai sani ba a yi da hanzarin shi ba wa man saha wanda yi wannan aiki amma da rafkar nuwa to an karbi hanzarin shi ba kake ne da iki da an karbi hanzarin shi yau in yi to fil zai sake sallah inda sauran lokaci wa zal mashhur wannan zancen shine sananne washarudu sharaɗin in an saba sallah ta baci har abada yan tafi yana koruwa ne da zai lokaci in akwai kuncin lokaci hmm. yanzu zan kamar rana ta kusa faduwa hmm. to wannan dan ka gabatar da la'asar kan azar hmm. sai dai a ce kayi haram amma sallah ba ta baci saboda haka haka na in alfidir ya kusa fitowa sai ka gabatar da isha'i sannan ka yi magariba in guri ya kure maka tabbas sallah ɗaya za a iya samu a tsakankanin su kamar misali tsakanin fadawar rana da samun sukunin sallaka to dole sallah ɗaya za ka samu to wannan ka gabatar da la'asar daga baki a zarar wannan sallah ta yi haka nan in sallah ɗaya za ka samu alfidir ya fito lokacin da ka samu faraga mm. to wannan ya halatta ka yi isha'i daga baya ka yi magariba mm. a'a ba wai ya halatta ba kai haramun ne kai amma kuma sallar ta yi ba za ka sake ba ba ya halatta ba yau shardi ne dai kawai yau haramci ne yau da ka sakaci da mataka da haramun baka kyauta ba amma alkali bai saka maka mata don ka ci da ta da haramun to sai dai ya ce a rika kokari a ci halali to mu je fashabrakitiyu imamu KTU yana ba fatawa da cewa in mutum ya saba wannan sallah to ta ɓaci asalisatu yawwa matsala ta uku tartibul fawaiti jere ta fawaitai fi anfusiha a kawunan ta muna ake cewa fawaitai wato fi anfusiha fa'itar da bata haɗu da kowace ba mm-hmm. wajibin walaisa sharɗan in zakar tartibuhu fawaita idza qada fil bada'i am uridu fi anfusiha law kasara aw raqa waqtan la ma qada habara kurudu ka ta halafa ragu an ha ne za ka layu adu shi umin hmm. to mu je tartibuhu yawan tawo balagagge fawaitan fawaitai ita yi in ya samu iko wajibin wajibi ne wa laysa sharda amma ba shart ne ba in zakar abin nufi larama hmm. duk sanda mutum yana da sallolan da suka wuce bai kai tuje ka sai mamnura ya shuke bai shi sallola da yawa to in ana bin shi sallola da yawa to kuma lokacin su duk ya fita to ko ya saba tsara su wannan babu kuma wato shine wa wajibin wa laysa da in zakat taribu tartibu eh, ko wato wata, a'a a wa fawaita za kadar lokacin to jiran ta wace fawaitin salolan da lokacin sai fita hmm. to wannan wajibi ne amma yau ba sharɗi ba hmm. in zakar in dai ya tuna in ko ya manta sai a yi shuru a kyale shi uridu ni abin da nake nufi fi anfusiha fa ita ita kadai bisa kanta law kasurat koda ta kai shida aw daqa waqtun koda lokaci ya kunci Na bi ma qada wanda inda ta hadu da halar idan ta hadu da halar wajibi sai an yi halar kafin a yi ta khuruju waqtiha fitar lokacin sallar qada'i wato fa sallah alfaragu mana kare karewa daga aikata ba a sake komai nata don haka din ya kashi ta hudu tartibul sa alba jiranta fawaiti abin da ke cewa fawaid sallolin da lokacinsu ya riga ya fita ma'al tare da hadara hadara ita ce wanda ake cikin ta yanzu kaza kama hadirati yasiruha muqaddamu law bi khuruji waqtiha yabda bil hadirati ibn wajibi wa ashabu يبدأ بالأهب هل أو خمس خلاف فأربع وست ومن ومن يقدم آمدا أعادى حاضرة في الوقت إن أراد وفي إعادة الذي تمام خلق لدى إعادة الإمام مساله هل خلل الإمام أو صلاة غير ذات إمام إن ذكر yasiruha yasirun sallah abin ake ce mai siru alarama sallah ɗaya da lokacin ta fita ko sallah biyu ko sallah ko sallah ko da tabbas lokacin ta to sunan ta yasiru muqaddama to ita za a gabatar da wani khuruj waqti ko da ta awwa da fitar lokacin ta abin nufi ko da lokaci zai fita to sai an yi ta abin nufi larama halara ake gabatarwa akan yasiru inda yasirun nan ta kai shida kasiru ita ce to kasiru ita ce ake ce ma wato me ka ja karatun da ya kace yasiru ha muqaddam yasiru ita za a gabatar da bi khuruj waqti ko da lokacin da zai fita ma tare da hadara yawa ga hadara ga sallah ɗaya ko biyu ko uku ko wanda lokacin ta fita to sai an yi ta yanzu kafin a yi wada yawa sai an yi na baya kafin a yi wannan ta yanzu to shi ake nufi kazaka eh wajibi wato ba sharadi ba ibn wahabi malam dan wahabi yabdau yana farawa bil halarat wato da halara wa shahabu shi kuma la shahabu yabdau yana farawa bil habbi da wadda ta fi soyuwa gare shi hmm. shi yana farawa da wadda ya fi so ne hal arba'un abin da muke ne wai yana farawa da kowace hmm. ko da halara ko da siru hmm. hal arba'un sallah hudu ita ce ake ce mai siru an yi sabani aw khamsuha ko ko sallah biyar fa arba'un sallah hudu itilafu ittifaqan yusulci sai an yi ta kafin a yi ake cikin kiyafu to shine abin nufi da fa arba'un itilafu sallah hudu ittifaqan sai an yi ta kafin a yi ake cikin tinzu wasituha sallah shidda itilafu ita ma ittifaqan ne sai an yi ta yanzu kafin a yi ta abin da ake son a gaya maka idan ana bin ka sallar da lokacin ta fita ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu to sai ka yi ta kafin ka wanda ake bin ka yanzu ka ji wannan mm. idan kuma ana bin ka sallah shida abin da ya fi shida to sai ka yi ta yanzu kafin ka yi ta ka lura da wannan to shi ne malam ke gaya maka ita ko ta biyar to kana da zaɓi in ka ɗauke ta a kan yasiru to sai ka yi ta yanzu ka yi ta yau ko sai ka yi ta kafin ka yi ta yanzu idan ana bin ka sallah biyar idan ka ɗauke ta yasiru to sai ka yi ta kafin ka yi ta yanzu idan kuma ka ɗauke ta a matsayin kasiru to sai ka yi ta yanzu ka yi ta to ita dai kage khilafa tana a tabiya amma sallah hudu tabbas sai kayi ta kai wanda ake ciki yanzu to sallah shida tabbas sai kayi ta yanzu kafin kai ta to tabiyar ita ce duk yadda kai yayi halatta wa man yuqaddim amidan wa man yuqaddim halaratan duk wanda ya sake halara amidan kuma ya sani da gangan abin nufi alaramma halara ka san ita ce wanda ake cikin ta yanzu da gangan mutum sai ta kafin yayi yasiru Hmm. na'am a'ada ya sake fil waqti inda sauran lokaci in hmm, arada shine musafi hmm. abin nufi ala rama duk wanda ake bin shi sallah da biyu zuwa uku zuwa hudu wai kuma da gangan sai da ya ta yanzu kafin ya yi wacce to sai ya sake wannan din ta yanzu wannan ta yanzu sai ya sake khulufun sabanin malamai ya tabbata da da i'adatul iman fi adatin a cikin sakewa ma miga mai bin liman fi adatin mm. limami mm. a cikin sakewar liman mm. zan mutum liman yi muku sallah da halara in yi muku sallah da ya siro a kan shi to bayan ya yi muku sallah da ya siro a kan shi to kuma kawai yanzu magana da ake ciki sai kuka kuma ya tashi ya sake ta to wannan ana da hilafa a sake kowa za a sake ta abinda ake nufi limami ne yanzu mu ɗauki kamar misalin da malam ke ba mu. kun yi azahar da liman kun sallame lami lafiya sai tafi kawai kuma sai kuka ga yayi wata nafila wadda ke a matsayin raka'a biyu amma ba ku da karatu ba sai tashi kuma sai ƙara yin wata sallah mai raka hudu ta ban bayan ya gama sai ya kwaci ta malam wannan wacce irin sallah ce kai shi da wacce makuru ko kuma ya baku labari amma ba ya ce da ku sake sai ce ai na kuskure ne wato ko da ne muku sallar nan ina da yasiro a kaina to kuma kun san dole ne sai an yi yasiru kafin a yi halara to yanzu gashi na yi halara kuma dama ni ban yi su ba ne to dama baki san hi bai ce na manta to shine nan yanzu na tuna to ai ko da ku na tashi wannan raka'a da kuka gana yi bi guda biyu ai su ba hi ce kuma wannan hudu da kuka na ai azar din da muka ce to fa na sake shi ba bai ce ku sake ba to hmm. za ku sake ko za ku sake ba hmm. ana da khilafa to alga ta malam me ya taso da wannan khilafa misaruhu abin ne tso da wannan khilafa halqalal imami wannan liman ta sa ku sake sallah wannan liman shine yi maku halira shi ko da a akan shi hmm. wannan ɓanar ta sa sai kun sake wannan halira ko ko ita su bahin ce ta ɓata sallar ku sabahin ce ta bata sallar mm, mm. larra ita ce ta cuci za a timami yau sallar mai bi mm, to ka gana ana da kilaba. idan ka ce laifin liman ne da ya muku sallah da siro akan shi to ba za ku sake sallah ba domin wanda ya ci bashi ba shi ke da biya ba to ku ba ronku in ku kuka ce a'a subahin da ya ketare ita ce ta bata wanda aka yanzu to sa sai da aka yi subahin aka sake to kuma mata ku sai kun sake domin takun ta bi ta tashi ko la'anna sala yau la'anna salatul mamumi tabi'atu li salati imami to mu jalar in zakar da yasira in mai sallah tana da yasiru abin da ake ce mai yasiru kar ka manta dai sallah daya zuwa hudu wadda lokacin ta ta kuma amince da ita fi salati a ba faduwa fi salati fi salati fi salati a cikin wata sallah wadda ba a san kowace ce ba saboda abin na yawo ne ka gani kira ce yi mm. ya kaɓa'u to ya yanke aina tisfat yau eh aina hakikani <coughs> salati ti salatu wannan sallah fazzan ne shi kadai ne duk wanda yana cikin sallah halira sai tana da yasiru kan shi to ya yanke wannan sallah inda shi kadai ne mhm. illa yutimma raka'atan inda bai cika raka'a ɗaya ba wa illa in ko ya cika raka'a ɗaya shafa'a na daban ya zo da raka'a ta biyu na daban musahabi au wujuban waɗansu malamai suka ce a wajibi ne a zo da raka'a ta biyu saboda ai wala tudulu a malaku na'am illa da khurujul waqti haddaruri <coughs> illa da khuruji waqti haddaruri sai yayin fitar lokacin ta laruri hmm. abin da ake nufi alarama hmm. ga ka ce mana duk mutumin da ya tuna da ya siro a kan shi to wannan da ya fara in ya kula ka ɗaya mai kace ba ya zo da ta biyu bai sallama mm. ba haka nan kace mana ba har ma kana ce mana wajibi ne ma a zo da raka ta biyun ba ko ba ka ne ba to za ka isnai shi ne to sai ka ce mana illa sai dai lada khuruj wa qatal laruri lokacin fitar sallar na laruri ita wannan halara da kake kokarin kai mata raka'a biyu in ka ce za ka yi ta za ka zo da raka'a ta biyu to waccan da kake son ka yi to lokacin da laruri zai fita ta koma kala'i mm-hmm. a to in ko za ta zama haka to farkaɗau yankewa aka zaɓa na tashfi'u ba zuwa da raka ta biyu mm. ka ji wannan to wakati yare haka nan kuma in makwatari zai fita mm. ashe wannan halara da ka fara kai raka'a ɗaya ka tuna da shiru akan ka mala ya ce to sai ka zo da ta biyu sannan ka sallame sannan ka koma ka yi waccan ka yi wannan to sai ka in ka ce za ka zo da ka a ta biyu a yanzu kafin ka yi waccan ta bayan da ake magana kuma ka zo ka yi wannan to ita waccan din fa a ko kuma wannan din da kake ciki to lokacin ta fa zai fita ma'ana mukutari zai zai fita ta shiga laruri don ka za ta shiga laruri ka yi haram shi kuma wannan kaga musahabi ne to kuma Allah ya ce wa asibal mu'akhiru lahu duk wanda ya jinkiri da gangan ya kai sallah ta shiga laruri ya fai zunubi to shi na bin ake nufi in zakar ya sira in mai sallah ya tana da yasiru amma hasala ga lokacin da ya tabbatar da raka'ata haraka amin magarba a magarba falikum ila magarba to ai ga ne ko to sai cika magarba shi duk mutumin da ake bin shi sallah bai tuna ba sai da ya fara raka ɗaya ta magarba sannan ya tuna mm. to fa kuma la garba wannan fatawa tana da zance ku to sai ya kammala magariba shi mm. firajin mm. a zancen da ka raji wato a rijayen zance waɗansu da suka ce a to sai dai ya yanke ya shara'u to sai shiga a cikin wanda ake ce mai siru shafi'u ko zo da raka'a ta biyu to kaga an ba shi zabi kenan an ba shi zance uku ko dai ya cika magarbar shi ko mm. ko kun mai yanke ko ya zo da raka'a biyu mm. Mm. kaga ta zama shi <coughs> haka zai imamu liman haka zai yi wal mamu mai bin liman ma haka zai yi <coughs> cikin yankewa wa tashfi'i wato da zuwa da ta biyu Nan mu'tamu banda mu'tami kaga mu'tami shine wanda ya samu kamar raka daya to saura ko suka kucce mushi ah. fahawa shi wannan mutami yu'idu zai sake sallar istighfar ba musahabi bayan sallar mai wallimu fil ai shi kake nufi ai shine ma'anar musabi zai sake ta inda sauran lokaci laufi juma'ati ko da juma'a ne don a samu tartibi in shafa al magariba farzu hmm. in mai sallar shi kadai ya zo da ka ta biyu magariba kammala to sai cika magaribar shi wai in bai tuna da yasir a kanshi ba sai bayan ya yi raka biyu magarba to kammala to sai ya cika magarbar shi in hassala eh in hassala gaira. a kaza ah. ko ba shine ba shine haka nan in hasala in ya tabbatar da salasa gaira ukun wadda ba magariba ba ah. sanda da ya yi raka uku ukun wata sallah wadda ba magariba ba hmm. sannan ya tana da wadda ake bin shi a baya hmm. to sai ya cika wannan mai raka a hudun da ya kulla mai raka a uku to in ya kammala shi kenan to kuma sallar shi ta yi alhamdulillah